Ministan ayyuka gidaje da lantarki na Najeriya Raji Fashola ya ce gwamnatin Najeriya za ta dawo da madakatar karɓar harajin gyaran hanya a kan manyan titunan Najeriya. Waɗannan wajaje dai tun tsohuwar gwamnatin PDP ta Obasanjo da ta yi mulki tsakanin 1999 zuwa 2007 aka rushe su, da nuna za a samu kuɗin gyara titunan ta hanyar ribar farashin fetur. Da yake magana da 'yan kwamitin gyaran tituna na Majalisar Dattawa, Fashola ya ce an gano wajaje 38 na guraben da aka rushe tun asali, inda za a kafa madakatar karɓar harajin don tabbatar da inga inganta manyan tituna. Haka a cewar Fashola zai sanya samun masu zuba jari na gari da za su ke kula da tituna. It's better to have a public-private partnership where you dedicate a company tsohon ministan ayyuka ya shi wa gullewe wanda a zamanin zamaninsa aka rushe madakatar harajin ya ce ya zama mai muhimmanci a gudanar da aikin taɗin gwiwa tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa. But toll gates should not be operated by government because the money what happened before the money was going to the federation account. A zanta da dandalin talabijin na 360, Ogullewa ya ce in gwamnati ta ɗau aikin, kuɗin za su rika koma aljihun tarayya ne da ba za su yi tasiri ba sai kuma cikin kasafin kuɗi da kuma ba lalle ne titunan su amfana ba. Budgetary provision for the concession of roads. Tanko iya tsohon ma'aikacin gwamnati ne da ya faɗi ra'ayinsa kan sabon tsarin. Dawo da toll gates ina ganin ya kamata. Lokacin Obasanjo nuna mana cewa waɗannan kuɗi da ake tarawa a toll gate da su ake amfani ake gyara hanyoyi kuma wannan gwamnatin niyyanta kenan ta tara wannan kuɗi don a gyara mana hanyoyinmu ina ganin ba laifi in har za a gyara hanyoyin da su. Wasu na cewa ma ko da ba gwamnati ta tara waɗannan kuɗaɗen ba dama ta alƙawarin ai za ta gyara hanyoyi daga kasafin kuɗi ko kuma daga kuɗin da gwamnati ke samu na shiga daban da na mutane da za su na biya kan titi ito eh, sai ko mai la'akari <laughs> irin hanyoyin samun kuɗin wannan gwamnati da dai komai ana togo da mai ne kuma kwasan irin kwaduwan da farashin mai yayi yan kwanakin da ne ma da aka ce haɗin dago dago wanda yi zai iya maida mana irin asarar da aka yi shekarun da suka shige na wannan gwamnati wannan ya nuna sai mutane sun dafa sun biya kuɗaɗe kafin wasu ayyukan su yi ko tun dama a shi mutum an san yan ƙasa na gari amerika da mai tashara a duniya biyan kuɗin haraji idan wannan haraji za a yi na hanya zai kai mu da a gyara mana hanyoyin mu bismillah a irin da muka san halayyan Buhari <laughs> in dai kun ba an samu rauni bane ko na ban ina can shugaban kungiyar direbobin manyan motoci na Najeriya Suleiman Danzaki na nana ta haƙƙin masu mota ne musamman ma manyan motoci tallafa wajen kula da manyan tituna shigo wanda suka yi shine sai mu ba su karfi gwamnati ta sa karfi a gyara irin wannan domin ko muna so ko ba so. manyan motoci suke kashe hanyoyin nan domin ga wadda bai san me ake kira babban mota ba da babban mota da jirgin sama dukkan su aiki ɗaya ne wato abin da suke amfani da shi ne shine wuta ruwa mai iska da hydraulic don dukkan su basu da emergency kuma abu ne mai wahalan gaske duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya yawancin hanyoyin najeriya dai sun ci kirarin da ake yi musu na tarukan mutuwa allah ya kiyaye Nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya